na arewa ku je mana su da zuwa ga Allah da to ga dai dan banna ga dai dan banna za ta ta tsakanin hagun dan kanawa tsohuwar bataliya wanda ya je ya dawo gashi nan da shi da wato bagon manta da bagon dan kanawa ga dai dan bannan bagon dan kanawa daga bangaren kudu gashi nan ga dai dan bannan la la la ba wallahi bugawa yake a saiti amma ba samu ga ba la bago na ganawa yana yin wata irin kama ya zama ba ya zama gashi nan ayya bago na ginawa? ya bago na ginawa. wallahi ya bige bagon manta ta ya buge bagon manta to ga dai bana ga dai bana kamar yadda kuke kallo tsakanin wato shagon jirgi hago da shi da shagon babba bahagon babba dai akwai karfi amma ba wayo ba ga shagon jirgi nan shine mai dogon wando bulu daga bangaren gurmada shi kuma bagon babba shi ne mai jan wando ta kare nan bannan ba ya biyo shi kai kaina subhanallahi kan musu kan musu bawo ayyura da kama ta baci to yanzu zai ba aiki wallahi mai karfi ne da ka gaya wallahi aiki zai ba mu sai an daure kare nan bannan

ga dai lamban nan ayya bagon nan fa ya fara kawo mugun duka ya kuma cinye shi shagon jirgi ya kasa tashi ba ga bangaren ga bangaren jamus an da gobe akwai akwai aiki gobe to ga jamawa ga su ramadan nan akwai aiki gobe akwai aiki gobe to ga shi nan ku tare ku tare ku tare babu nan garawa ba ga shi nan ramadan ga shi nan ku rike ku rike babu nan garawa ya gara babu nan garawa ya gara ku rike ku rike to ga shi ramadan garba hautan mamman roger ya daga hannunsu kamar yadda kuke kallo

sarka ya kama alasan ba to gani ma agon manta ha, eh wai ba ku to ga gura ma da can ba ga gura ma da can ba ga kuma bangaren ma da yan gura-gura eh su sabon gundumi ga su bangaren eh ta ga su eh eh kace ba kace ba kowa ga jama'a can ba eh kai sabon gundumi ga jama'a can ba ga kudawa can ba ba sa yi ba sa yi jamus ne <laughs> ba kowa ga sa Adamu Bagon dage a wai ko ba ko wani ne ga ba Jamus can ga gura bada a Adamu a ah, ba ku gambo gora ma da ba jamus ba su ma ba sa nan eh a ah, adamu ka bude ka bude da gaba a duro su eh ah. ba kowa akwai gurma da ba akwai jamus ba ba sa nan ya ce a saurara ya ce ba su ɗan hannu rana kuma ina da ban sani ba ko in zaɓo shagon nan batura na ko wahala ko in ko abin nan kai da tashi hannu na ya ƙara tashi kuma na zo da zan samu kuɗi in wuce wurin je ka babu wani babu wani sarƙa to gare zo kun sarƙa nan ¡Gracias! babu kai da kai bi kai ruku duk sun kaura kai ka san ya kai shege ko can ba kowa haka ake ni da ake yi ba a yi to yanzu da aka bi da babban sanda da ashirin sai zo babu wani shege a nan wanda kake biyan shi ta hore ya yi a haɗa wannan yanzu na yadda duba don matsala kansa haka ne ko ba ka to yanzu bari mu ga Hey, we are ಯಾಕೆ ಕೇಸು ಅಯಬಾರಿ girma Para, para. I'm Yeah, to kaga yana ce kallon mu ga dalilin bana za a taka to masu ga dalilin bana taka tsakanin garkuwar Sama'ila garkuwar Sama'ila da shi da ɗan daba watan ɗan munza garkuwar Sama'ila dai gahi nan ya koshi gashi nan ya dawo garkuwar Sama'ila yaro ne mai naci shi ma ga dai dan banna ayya garko sama'ila fa yaron nan wahala dan bake gare shi ga dai dan nan masu kallon mu ga dai dan ban ga dai dan bannan ayya ya samu fa gashi nan dai wannan fa su Sumaila yana da wahalar dambe wallahi ga dai dan banna masu kallon mu ya rike ma hannu ga dai dan banna masu kallon mu la ilaha ya kai mangara ba komai a gurin gashi nan dai ga dai banna ya kai mangara amma mangara ba komai amma ya kamata a yi sharar fili kafin ya aiki gobe yau a ce ya kaka wuri uban na magani kafin a ce duniya ta gani a ce ya kaka waɗanda ba wannan ɗan ɗan ban dauri ba wuri uban na kai haka da ke haka ne ko tana bacci gure uba ai gani ba ana bugu nan ba ಬಂದ ಕೈ ಊರೋ ಬಂದ ಕೈ ಬೇಡವ ನಾಯಿನ ಹೈಲಲ್ಲ ಹುರೈನಕ ಆ ಒದಶಿ ಒದಶಿ ತೆಗಬರಿಯ ಶಿರಿಯ ಬಾಬಸಯ ಶಿರಿಯ ಬಾ ಊರೋ ಬಂದ ಕೈ ಬಾಬಸಯ ಶಿರಿಯ ತುಳಸಿ ತುಳಸಿ ಬಂದ ಲಕ್ಷಣ ದೇವ ಕಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ ದೇವ ಕಷ್ಟ ಕಸ ಕಸವಾಯಿನ ಹುರೈನಕ ಊರೋ ಬಂದ ಕೈ ಹುರೈನಕ ದಸೋ ನಾಯಿನ ಹೈಲಲ್ಲ ಸೈಸೋ ಸಾ ಬಾಬಸಯ ಗಡಿ ಬಾಬಸಯ baya ba ta gani baya ba ta gani wala wanda baya ba gani ba hukun manta a shirya eh ba hukun na ka shirya ba ba kai aiki ba ya isa dan kallon bana tsakanin sabon gunumi za a taka da shi da garkuwar bagon musan kaduna kade namba na maskalamu sba o kanu itu wije kamu kono dandi gade namba na gade namba na gade namba na gade namba na maskalamu sba o kanu itu wije kamu kono dandi gasina sabon gundimi sabon gundimi de sida ko bago musa ta sabon gundimi ba mugun bugu yake yi agon bagon musa akwai naci akwai dauke duka shi kuma kome zai iya faruwa ba wannan dambe tare nan banna ga dai dan banna ga dan banna ga dan banna ayya ta sabon gundumi ba wallahi ga nan kai sabon gundumi na kai mugun hari ba

gashi nan dai ga dai dan banna ga dan banna masu kallon mu su ba kano ita yake kama gonan da be ayya sabon bi ba wayo yake masa gashi nan Ka shi dai garko bago musa akwai ci gashi nan ga dai dan banna jaririn banna daga haɗe ta da ba ba ba ba da ko ba ko ba masu kalama ga banna an koma turmi na kusan ƙarshe za mu ce wannan dan yin kisa saboda haka ga banna ayya Sabo Gone mi ko wayo kemas